قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون سيسلون نرتشي حقيقه سراكونا اذا سكشغوت الكريه تكين الكريو باتاتا ta hanyar abubuwan da suke yi na kisan kai da ƙwace su mayar da shugabannin ta bayan da suna cikin izza da kariya. Hakanan sarakuna suke yi a koyaushe idan suka yi galaba akan mutanen wata alƙarya domin su sa tsoro da kwarjininsu a cikin zukata.